أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وعلى غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله kan yana muka je mun dan late ganin shi sa mun so ma right away shi yanzu mun so kan program wanda zai zama muna mc mu sosai shi ne malam suleiman sabo ba shi ne shi na mai mai kamin ya zo shi sa mun kira imamun alisunna sunna alhaji kabir ya zo ba mu opening prayers السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mai godiya muna masu godiyan Allah muna roƙon ubangiji Allah kamar da muka taru yau da bismillah cikin wannan gida mai albarka malamin mu ubangiji Allah ya bashi azaka ya bashi um, ya bayani wanda yake za mu fara da bismillahi mu kare da alhamdulillah kuma mu ma da muka zo kuma ubangiji Allah ina roƙon Allah ya sa mu gode zukatanmu mu ji shi da zuciya guda abinda za mu ji duka da abinda za mu yi duka ya shiga cikin mu kuma ya zauna ubangijin mu Allah ya sa albarka cikin wanda zaman mu ba ubangijin mu Allah ya kara albarka cikin wanda zaman mu ba sannan ubangijin mu Allah ya tabbatar da imana cikin zukatan mu Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa amalan mutakabbalan wa tawbatan sadiqan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa amalan mutakabbalan Allahumma ربنا اخرجنا من الاسلام الإسلام القائدين وأخلصنا من الإسلام القائمين وأخلصنا من الإسلام القائمين اللهم ولا تشرك بنا الأعداء ولا العصيين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا تفرق جمعنا هذا الا بفرق مغفور وسعي مشكور وعمل الصالح مبرور وتجاره لن تبور سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي. Imam. Imam. Yanzu wanda za mu دام yanzu shine Vice Chairman tafsir committee abdul fatah salim ya zo yi mana introduction chairman zaman mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na muku gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu abin da ke cikin Um, zaman mu ganda muka zauna yau chairman da muka duba daga cikin mu da za mu bashi chairman of this occasion kuma ya zama ni yayan mu babba alhaji kuma elder alhaji abu na'ata shi ne wanda muka zabe da zama chairman of this occasion التكبير الله اكبر مسجد شامل نظام mika مين ما magana da ganin ya accept wakaona kule bien fait. kitabu kile alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu wa ali wa masu girma yau rana ce ta lahadi kuma ashirin da biyar ga watan ramadan albarka kwanakin sun sun tafi na ramadan allah ya tabbatar mana da alkhairi da kuma ladan ya lulluɓe mu da rahamarsa kurakuranmu ya yafe mana duk abin da muka aikata fili da boye ya rufe mu da strosa ya ba mu arzikin gyarawa kuma wannan ne zama na ashirin da biyu da fara tafsiri kuma sha biyu ne ga watan yuli ko july 2015 za mu tashi ne aya ta 117 a cikin suratul araf آه، مالك karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم Allah ya ce wa auhaina ila Musa an alqi asaka fa idha hiya talqafu aw taqra'a talqafu ma yafiku sai muka yi wahayi zuwa ga Musa cewa ka ɗauki sandar ka kai wurgi da ita fa idha hiya sai ga ta ita sandar talqafu tana ainihin tsintsinta ko kace tana lakume tana haɗiye ma yafikuna abinda suka kawo na kirkirar karya din fa waqa a wannan lokacin ne gaskiya ta yi halinta ne waqa alhaqu gaskiya ta bayyana wa baƙala ma kanu ya'malun abinda suke aikata Baƙala sai ya ɓaci shi ne batil domin lokacin da suke jifa da sandanar su dai suka zama cizai suka zama cizai nabi musa ya tsorata allah ce kaka ji tsoro ɗauki sandarka kai jifa da ita malam yana jifa da sandar sai ta bi ainihin tasu sandaran tana lakar tafi wannan maciji ta haɗe Tafi wannan talakun ɗauki wannan tamalkun ɗauki shi ne suka ce abin mamaki an ce shugaban masu sihirin yana da zanko a ka ta kulluma ko makaho saboda tsabar sihiri kawai to gaba ɗaya suna kallon sarautar Allah sai sandar annabi Musa da ta zama macijiya duk ta fi ta haɗa macizan nan za ta da dubu goma sai suka tsorata sai wani je samu shugabanci ai fa abin ba kaji kaji abin ne sai shi shugaban ya cinta ku kalli maciji ku kalli sandar da ta haɗe cikin ta ya ɗaga suka ce sam ya ce ina tabbatar muku ba sihiri ba ba ba ne in duk ta haɗa macizanmu kuma tana nan yadda take kawai lamarin ya fi ƙarfin wasa ba ku da abin da za ku yi illa ku yi imani kawai an gane ko Shi ne Allah ce fahulibu hunalika wanqalabu saghiri an gane sai aka rinjaye su aka fi karfinsu aka gama da su wanqalabu suka koma da bayan saghiri suna kaskantattu wulakantattu domin sun zo ne su kunyata annabin Allah manzon Allah suka je suka yi gangami suka congregation na ainihin sanannun masu sani suka suka yi jifa da sanda suna kiran fir'auna kuma dukkanin sandunan suka zama macizi kaga da ban tsoro nabi musa allah ce kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka ɗauki sandarka ka yi wurgi malam yana jifa da ita sai ta zama katotuwar mace kamar da muka ji ne ta bi ta ɗauke su ta cinye su abin ya tsorata su such unbelievable aka to shine shugaban nasu ya gaya musu cewa lallai ku duba in dai cikinta ya daga to to sihiri ne irin nan in ka duk cinye wannan macizan tana ne da take to fa daga Allah wa ma ba da alhaq illa dhalal bayan gaskiya sai me sai bata ku yi imani kawai to shine sai aka rinjaye su wanqala musaqirin wa ulqiya as-saharatu sajidin malam sai suka fara sujuda sujuda suka faɗi suna sujuda ka ɗauka suna ba fir'auna ke masu juda ba Allah suke masu juda Allah da abun mamakinsa ya bayyana yanzu azzawajal gare su. ta haka suka ce me qalu amanna bi rabbil alamin suka ce kai mun yi imani da ubangijin wane ne wannan ubangijin rabbi musa wa harun dan kada ma fir'auna ɗauka ko shine ubangiji sai suka ce ubangijin musa da kuma annabi harun qala fir'aun قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتم في المدينة لتخرجوا منها أهلا فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم فبصي إيماني با بصن دسكيا با دسكيا تهل انتكو to sai fir'auna sai to ya rasa mai ke farko dai kaga ya ji kunyi dama duk mai girman kai ƙarshen sa kenan masu suka ce karshen alewa ko ba ku wannan karin magana ƙarshen alewa asa Allah ya gama da ita karka yi girman kai girman kai shi ne ka nuna isa kana jin ka isa ba baka isa turawana ya girman kai tun da ya ce shi Allah ne ma gaba da ta sai Allah ya kunyata shi ya tattaro masu sihiri da ko'ina a Egypt aka zo aka yi Allah ya fi to nan sai abu ya bata masa gajin haushi gajin kuyi waɗanda su ne dakkan masu sihirinsa su masu tashi daga aiki to ya kamata ya yi imani to girman kai sai ya hana shi to shi ne sai yake abinda hausawa ke cewa furgaga sai ya yi furgaga yana cewa amantun bihi qabla an adana lakum to wato kun imani da shi ko kafin ba ku permission ko to kaga wannan rashin hankali ne sai ce inna hadha la makrun makartumuhu fil madinati tukhriju minha ahlaha wa sawfa ta'lamun to na gane ashe plan ku kai kun hada baki da annabi Musa a ko da kuka je kuka kira mutanen ku Musa ina ya san wannan to kaga wannan furgaga ce sai ke cewa ai makirci ne kuka dama shirya a gari domin ku fitar da mutane daga cikin wannan gari za ku sani shine fasofa ta alamu za ku sani to kaga ya musu ne barazana ke to menene za ku sani sai ya faɗi abin da yake so ya musu yace la uqatti an ka karanta ku la an na aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma na kuma ajma'in zan yi yanki hannayen da kafafunku in different direction shine abin da yake nufi an ce sai sa a yanke mutum hannu na dama a yanke kafan gaba ne min khilaf muke waye nuna musu cewa shi ne muke dan me za ku yi imani kai ne ce a kira masu sai kuma sun gaya maka za su samu galaba galabar kuma Allah ya hana gaskiya ta yi halinta ya kamata ka yi imani ne to shine kuma ya koma yake musu threat barazana ya ce sai na yanki hannayenku wato bisa wato ainihin bambanci a yanayi mabambanta na yanki hannun dama sai a yanke kafa hagu shine mana min khilafin ke. ba ma wannan kaɗai ba fa sun mala usalli bannakum ajma'in sannan kuma zan kere shine kerewa kuka ce tsirewa crucifixion I will crucify you tsere na ƙasar hausa tsinken tsere a yake ai tserewa ake yi to haka yake so yanzu za su samu kututtire na dabino mai tsini a sa mutum a tsere shi yadda ake tsere tsere a kan tsinke haka yi musu barazana zai musu menene laifinsu sun yi imani to shi kenan da ya musu wannan barazanar su mai suka ce قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا سي سكتي سواي سواي سكتي ما سهري sun zama mai yanzu ka gani ko Allah sarki iko jiya yana mai sihiri dan wuta yanzu kuma kuma zama mai dan aljanna ba haka bane inda zai kashe su a wurin sun samu shahada to sai suka ce to ai mu zuwa ga ubangijinmu dama za mu koma ba zuwa gare ka ba a shi dama sun yadda akwai ubangijin nasu mahalicci to sai suka ƙara da wata magana me suka ce وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين سيسكت تعيد كي فرعون كان من أزابني كودم إيماني دعاية أبني وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ba kana mana azaba dan komai bane fa ya kai fir'auna sai dan mun yi imani da ayoyin ubangijinmu lokacin da ayoyin suka zo mana maganan sun tabbatar da magana to daga nan sai suke ce rabbana afrik alaina sabra ya Allah ka kwararo mana hakuri saboda musiba ita musiba mafitar ta shine kai hakuri an gane ko sai suka ce ubangiji to kai mana indororo kai mana indororo na hakuri ka kwararo mana haƙuri ka tuɗaɗo mana haƙuri kuma ka kashe muna musulmi tunda sun san ya riga ya barazana kuma zai aikata mugun mutum ne fir'auna ya kashe bayan Allah da yawa to menene ne sai suka roki Allah ya ba su mafita na'am وقال الملأ قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم من قاهرون آية من لما دري دا أشرين دا بقى. وقال الملأ من قوم فرعون سي من يا ما سؤال منه كنا جدي القرآن ƙura'ani الملأ الملأ الملأ almala'u almala'u masu abin hannu cikin mutanen fir'aun suka ce a ah, yanzu kabar musa da mutanensa su ringa yin barna a bayan ƙasa ya bar ka da kai da gunkinka da, fadawa ke suka fara suka shi suna suka shi ai bai kamata ka kyale shi da shi da mutanensa su yi abin da suke so ya bar ka kai ne ubangiji da kai da ainihin allanka ko da aka yi masa wannan famfo aka zika shi sai ya kumbuwa sai ce sanu kattilu abna abu ku kyale su sai mun karkashe 'ya'yansu maza kuma 'ya'yansu mata mu kyale su mu rayar da su ai wa inna faqahum qahirun ai muke da iko sama su shine duk da na gaya muku jiya ko ina tsammani sai da yasa duk wata mace ba isra'ila mai ciki sai da yasa aka kama ta a tsoron ido tukun in ta haifi ɗa namiji sa aka shi shi akan haka ya kashe jarirai masu tari Ba kuma Allah buwa yi gargar misali da ya tashi sai ya sa maman annabi Musa ta haifi shi kuma Allah ya kaddara aka ɗauki annabi Musa hanya ta kashe ƴaƴa da yawa saboda gudun kar a haifi wannan ɗan da kuma aka haife shi kuma Allah ya kai shi gidan kuma ya taso a gidan kuma Allah ya sa aka gabaye shi Allah ke nan yi daga rusa shi ne Allah ta'ala ke gaya mana zama da yi sama sanuqattilu abu wani nastahi nisa'ahum wa inna fawqahum min qahir ayyuhum sama da su to sai annabi الله Allah ya kara قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين سيد موسى عليه الصلاة والسلام يقرأ متحدثكم استعينوا بالله واصبروا أو يقرأ استعينوا بالله واصبروا كن يمتعكم الله بيحكم واتو أولنا حالي لكم سامكم وحسنا تكون trial ga sarki zalibi kafiri wanda yake da fara zai yi abin da yake so ba su da mutum ko sai Allah to sai ya ce mai da lamarin zuwa ga Allah ku nemi taimakon Allah ku dinga cewa iyaka na hudu na iyaka na nasta'in Allah muna neman ka saboda a yayin irin wannan in mutum ya gamu da barazana da threat wani sai bari imani Allah wani ya ga musiba sai ci fa sai fara cikin amma idan ka nemi taimakon Allah sai Allah baka support ya tsare ka sai ce ku nemi taimakon ubangiji wasu zuru ku hakuri haƙuri kan mai musulunci sannan ku sani innal arda lillahi yuridha min sharri ibadi ita wannan kasa ai ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda yake so cikin bayansa wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawan ƙarshe na masu tsoron Allah ne Allah ka ba mu akiba ne wannan ita ce wasiya ko hutuba da annabi Musa yi ma waɗannan masu sihiri waɗanda suka zama muminai a yanzu nan jiya dai suna masu sihiri yau sun gane gaskiya ga kuma halin da suka samu kansu na قالوا أوذينا قالوا أوذينا من قبل أن جئتنا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون sai suka ce da annabi Musa wallahi an cutar da mu tun suna masa rashin na halin da isra'ilawa suka samu kansu a egypt the land of bondage the land of servitude suka ce kafin ka zo wallahi kuma da cututtuka an cutar da mu shine min kabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana haka bayan da ka zo ma mun gamu da wannan cutar ba ne kaga suna faɗin mushkila da ke damu su ina fata an ko kala sai ya ce da Allah wani ne ce da annabi Musa sai ce da su asara hukum an yuhlika aduwakum ku kwantar da hankali ubangiji ku zai halaka abokin gaban ku wa yastahlifakum fi lardi fa yanzur kayfa ta'malu Allah zai bai da hukuni shugabanni a bayan kasa ga kuma ya zafi yaga kuma ya yi zafi kaga nan abubuwa guda ku yi haƙuri abokin gaban nan naku fir'auna ba da jimawa ba za ku ga bayan shi to babban trial da mutum ina so ku sani yawa idan mutum yana cikin wata musiba Allah ya yi masa musiba ko yana cikin jarabawa an yaye masa to sun kuma aka ba shi ni'ima to wannan trial ya fi girma Allah amma ka ni'ima yadda za ka tsara ni'ima to kalubalen ya fi kana cikin tashi Ina Allah zai gaya zaka babban ɗaya da cikin manyan malam musulunci Ahmad bin Hanbal a zamaninsa an samu wani sarki da ya yi masa gona babban mutum يقول سنتي دولي القرآن is something created it يا ان الاعتزال سكتي كي القرآن مخلوق it is some violent أبندا الصحابي سبحانه يقول صحيح أن دين كان قال الله قال رسول قال الصحابة أصل الدين وصفة الأول كان رسول الله في الأخير سبحانه أهلا بنا حمدا ya ce ku duk abin da za ku yi irin nan zai fita ya fita ibn we are lost amma imanin shi ƙarshe mai faru ahmad ibn hanbal an yi masa wannan masifa zamanin khalifa al-ma'amun al-abbas lokacin da abbas caliphate wanda ya karanta tarihin musulunci ya samu al-ma'amun sai mutu sai mu'tasim ya zo sai cikin fitar da shi daga wata abin kamata ba al-mutawakkil ne bayan mu'tasim al-mutawakkil sai ce ya kamata ya imam wannan magana ma a daina ta ko ci gaba da preaching abin da ke imani da shi ga ma dukiya za ka shi gada min duni sai ce halin da nake ciki ya nuna sauƙi fiye da wani. Idan ka baza min duniya ila sun zama complacent sun zama relaxed sun zama compromised abinda nake kai na ke da sai ka duba tsoron kuma lokaci idan kana cikin trial ba mun ce da kawai da ke bukatar na matsala ya kawai da kawai bukata amma lokaci in ka samu kanka cikin kula kuma ce ya Allah ko ila shi alkhairi gare ka abin da kake hangen nan ba shi ba ne saboda wallahu ya alamu antum Allah shi zai ko musu saboda haka sai Allah ta'ala ce zai gama da abokin gaban wa yastakhlifakum fi lardi fayanzura kayfa ta'malun zai ba ku shugabanci a bayan da suka ga ya sami ولقد أخذنا ولقد أخذنا آل فرعون فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون الله تعالى يقول للي منكاما كيني أخذنا كيني من دمكي من شبكي متعلم جدا فرعون بالسنين بشيكرو إرن نتلوتي بشيكرو إرن فترة بشيكرو إرن نتلولو da shekaru irin na kuncin rafi ne sinin shi yasa na daga cikin addu'ar manzala a alƙulun waje almusini ka sinin alfa'af ya Allah masu gaba da islam ka ɗora musu sinin irin sinin na gidan fir'aun za ce ne kyau ina fata gane ko wani ƙasin sannan mun jarabe su da ainihin tawaya na 'ya'yan icce da amfanin gona موسى حكنيفا لعلهم يذكرون دفاتهم قوزا سوى أزتو سوى وكان لو تنين ما تنين سايا فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تسلهم سيئة يطير فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه إلى آخر الآية آية ملفة نريد في لاتين نباة إذا ما نابل من كيف يسايبين تسومة عن الفرعون كينا تسو كي جاعدا ما رامل يأي من چن چن تمزامي كي أي أما إذا مزمونة أو يسايبين يسو يطيروا بموسى سيسا دنجا چنبا أي لك جاونا ai saboda ka bar goma kan shi yasa shi ne عرفتم؟ ده الشيء اللي شيء سي الله تعالى تعالى صحيح إنما طائرهم عند الله wannan canfin nasu ba su sani ba ne ai Allah shi halicci komai ɗaya wannan aya tana nuna maka mai da al'amari zuwa ga ubangiji a bisa tsarin abin da suka kira alƙaba'ul kyauni an bada misali a cikin suwato nisa an a baya inda suke cewa idan abu mai kyau ya same su sai su ce ainihi daga wurin Allah in mummuna ne su ce daga wurin ka mai Allah ce kun kullum min indillah wa mali li haula al qawmi la yakadu yafqahuna haditha sai kuma Allah ce ma ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma a min min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min nafsik mai kyau daga Allah ne mara kyau daga wurin ka then how you compromise an sha fara ko ba Allah na cewa da mai kyau da mara kyau ya ce un kullu mai ha kuma can kasa ce a mai kyau daga Allah ne mara kyau kai ne ya za ka yi da wani muka ce a wannan ana kiransa alqada'ul kyauni da alqada'ul shar'i har muka ba da misali ya hukumanta ba na ce maciji waye maciji Allah waye zaka Allah amma cikin su wanne za ka sa ɗaki ko kwana tare ok shi jin mai laifin su waye shi da ba za ka kashe ɗaki ba ai ba za ka yi haka ba ai to ka ganin al kullum maciji wa zakara kullum min indillah Allah ne ya yi su to amma kuma in ka to shine alqaba'ul kauni in ka kuskura ka je ka dau ka sa ɗaki ya sare ka min nafsi. an gane ko domin da Allah ya shi kuma cin to gaba yadda yake ashe baka hankali to wannan shi ne alqada'u shari'i to su kafare ba su da wannan ilimin ba su da wannan fikir din in mai kyau su ci ayi daga wurin su in suka gamu da mara kyau sai su dinga yin canfi Allah ya ce a'a ala inna ma ta'iruhum inna Allah yana magana kan alqada'u kauni mafiya yawan su amma ba su sani da yace la ya'lamun kore musu sani da yi yana nufin me yana nufin jahili wani mai saboda fi din ya stalzi mutu da tun da an kore rashin ilimi to dole ka tabbatar da jahilci kenan eh, kenan kaga wannan aini ne walakin na aktharahum la ya'lam wa kalu mahma ta bihi وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقالوا سكتي مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقالوا كافرنا اللي متعلن النبي موسى wanda suke goyon bayan fir'auna suka ci zo da gaya annabi mahama ta'tina bihi min aya ai da ka kai wajen kawo mana wata mu'jiza ko aya kaga sun ce aya amma sai suka bata suka ce litashara na biha dan kai mana ainihin wato ɓaddabani kai mana kaudagai kai mana badu ma'ana ba su kenan ba to ba za mu imani ba كما مهما أنت مبالغة في الإعلان إسامة كاوجن كولن كي ما أنا ديان لك في وجن كاو آي بن كوي كمان سيدي لا بد ما من جل كي سوف يهكا الله تعالى سيدنا كيس الله تعالى جيب فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد عنهم والقمل والضفادع والدم آيات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. إنكم متى وأمر سامي الجبو؟ نعم. نعم. Aha. If you are smart enough, you begin to get your answers here, right here, okay? I mean, if you are smart. lailatu sana'at ya mun ce daga cikin ayoyin jiya mun ji biyu to gashi an fara bada da details na daga ciki alright Allah ta'ala ce sai muka aiko musu da tufa wato ruwa ga mutum tufa ruwan da yake gagarba da wanda ya shafe duniya duniyar wannan sama shine tufa kaga ayat wal jarada da fari Allah ya ga musu fari suka dinga cinye amfanin gonan su gaba daya ko a yanzu misali manoma mu arewacin najeriya suka yi kuka da fari masu yi masu amfani idan allah ya masu sai turo maka garke garke amin amin na fari kai ta yi noman su cinye haka aka yi musu a matsayin aya wal kummala da kwarkwata ko ka ce ko kowa san kwarkwata ko ko suka ce kwarkwata sukan sa hooked ke wato ke mai makalaitu ke mai ainihin wato makata domin a cikin masu orthography tana da harafi mai makalinto harafi mai tabo a da sauransu wasu kan ce kwakwata a wata wasu kan ce kwakwata wacce ta fi kyau a cikin wasu biyu kwakwata yana an gane ko sai muka ɗaga musu kuma kasan dai kwakwata akan same ta yana cikin gashi musamman gashin mata wanda ba su son su gani ana samu sa to wannan sai zama masifa ya zama to kowa uba susa ɗaya susa bala'i kan bala'i wa mafadi da kwali daga wannan sai wannan wadda da kuma jini kawai sai mutum ya abinci a cikin jini in ya ɗaiɗi ruwa sai ga jini abinci ba Allah ce ayatin ayoyi fassalatin daki daki daki daki daki amma ko duk da haka suka yi girman kai wa kan qawmu jami'in suka kasance mutane criminals masu laifi waɗanda ba suke so ba kaga ba iya ayin bakin nan misali in kuka koma kan asanin din na jiya jiya ga sanda ko mhm. ga kuma me wada da nan mun samu nan kullu sabina mun samu nan shida shida jiyan ba da biyu nan na aka mun samu nan asara na ku je biyu a mutum su ko ya ku nemo سيقى والله لنا سيدي ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك ولنرسلن Allah Ta'ala ci wannan mawaƙa alayhim rijis a lokacin da wannan masifa ta rinjabo a kansu. A rijis a nan yana nufin azaba da Allah Ta'ala ya ɗauko kansu a dalilin ya nufin kansu. To a wannan lokacin ne suka fara fargar jaji, ƙaru sai suka ce ya musa da ɗulana rabba bi ma'ahidar kai. ya musa ka roƙa mana ubangijinka saboda matsayin da kake da shi a wurinsa shi ne mana bima a ai kana da al'a kana da matsayi kana da position to ka kuma suna kama kafa da wannan matsayin tunda kana da matsayi to wannan ka roƙa mana ainihin ubangijinka saboda alkawarin da ya maka dan ya ce la'in ka shafta anna lallai idan ubangiji ya yi mana wannan bala'i lanu'minanna laka ولنرسلن معك بني إسرائيل tabbas za mu imani da kai kuma ku duba ba su ce lanuminan na bika a arabiya kalmar amana ta kan yi ta'addi da harafi guda amana ta ta'adda Bilba, ba wa ta ta'adda bil lam afun idan aka ce amana yawanci amana in yi ta ta'addi bil ba to imani da Allah da kuma articles of faith amantu billahi wa bi rasuli amma dan ce amantu laka kai aboki na ai na yadda kai na amince ba wani imani na a matsayin ka don attitude na imani ina fata mu gane sauraki suke cewa idan kai za mu yadda da kai saboda haka laka din nan ba wai imani na imanin gaskiya bane okay haka yanzu shi kenan musallama to ai an dai kama hanya wai mai zuwa samaniya in ya takale da biredi ya rage hanya kenan kaga abinda suke nufi kenan da haka za mu yadda da kai kan abin da kake kai kuma lallai za mu kyale maka banu isra'ila ku tafi inda za ku tafi kwalan ma kashe فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون a lokacin da muka yaye musu wannan azabar zuwa wani ɗan taki wani loto na zamani wanda za su kai gare shi wanda yake zai karkare akan haka idza hum ka faham sai kuma ga su yankufun suka fara warware wato ba su ga alƙawarin da suka yi dama za su yi imani to wasu su imani ba kenan sun yi alƙawari amma ba su cika ba wannan sai zai musu dalili da musiba domin Allah ta'ala sai ce fan taqamna minhum فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم وأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين آية من لما قريب لكن الشيطان تكون سورة الأعراف سيمكي مصالحة فانتقمنا asalin fi'ilin daga menene dan fi'ili ne wanda yake mazini asali ba daga intiqam ba intiqam ziyada ai daga naqam naqama ko naqima asali harf guda uku ne naqima sai ka ce yanqam ko kuwa ka ce fariha farko abu mujarrad to amma me yasa aka ce fanta kama in eh, ziyada aka me aka kara نون لتا انتقم ينتقم انتقام أصل سكن كان إن فعل ينفعل فعالا إتكم فاتمة الفاء السببية يعني سببا لذلك حكم التعقيد أما سيد مسكت سببية فانتقمنا أي سببا لنكفه وكفره نعم انتقمنا نعم. كما كتب consequently we seize them with punishment sai muka cafke su muka yi musu azaba fa'agharaqnahum sai muka ainihin nutsar da su ita wannan fa tab'iyya ce sai muka dulmu yadda su fil yammi cikin kogi shine ruwa shine na bahar ne. malamai na cewa fir'auna yana cewa wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tumsirun ko ku kalli wannan kogi da ke yawo karkashi na ba gani ne eh sai suka ce fa ajara Allahu al-anhara kogin da ce na yawo karkashi na <laughs> sai Allah ya nuna sama sama ruwan sai duniya da shi ruwa malam ya manta da shi ya kuwa ashe kogi ma da kake gani da ruwa na teku yana daga cikin forces na ubangiji mai da dama sai ka in ka je ka kalli teku kawai da ocean sai ka kara tsoron yadda yake yana tsoron boko abin da ban mamaki duk lokacin da na je lagos wani tekun nan ne da ya rasa ya bi cikin lomi benin har ya je ghana duk ba shi ba ne ka ce ka gani da ke tun yana ba shi na cikin mamaki da Allah zai gada mace duk ka je ka ce musu in no time in no time sauran wama ya halar dunar rabbika illa hu ba wanda ya san the forces of your Lord but he alone to sai Allah ta'ala ce sai muka yi musu azaba muka dunuyar da su a cikin wannan kogi bi annahum in ka so ka ce ku saboda su sun kayyata mu wa kan amal ghafilin sun kasance ghafalallu rafkanallu da su ashe ghafala mun abu da ma'anar ghafala shine al-ghifa al-qalb zuciya ga an rufe ta ta ga gaskiya ta kasa وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون sai muka gadar wa mutanen da sun kasance ana wato raunana su muka ba su gadon gabashin duniya da yammacin duniya ma'ana dai waɗanda aka mai da su ba komai ba ɗin nan ko wannan suke kamun mustafafi su ne banu isra'ila allah ce sai muka basu gadon ƙasa gabashi da yammacin ƙasa wanda muka sanya albarka ciki shi ne bilatu sha watan matakali mutu rabbikan husna ala bani isra'ila kuma kalmar ubangijinka mai kyau ta tabbata a matsayin alkawari mai daɗi ga banu isra'ila bima sabaru ya ce wa ja'alnakum الأئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا إيش؟ يوقنون كمان باو إلى من باو الصبر وباو التعدية والنما اللي هو كتيما مصدرية يعني بصبرهم حكم ما أيهم واتو آه تهدواتي واتو بالذي صبروا كيان سيمكا ba su wannan alkhairi a dalilin haƙurin da suka yi hakuri yan uwa shine ne malamai suka ce as-sabru husnul adab inda al-bala sabr as-sabr ta'rifu husnul adab inda al-bala bala'i ya fado mutum Allah ya tsare kuma ya zama mutum kuna da husnul adab baka fita daga hanya misali a mutum mutuwa ne daga ihu yana wani ya san yi da rayuwar ka ba ba shi bai san ba da ce ya kake ka mu ta wasu kuma suka ce as-sabru hamlun nafsi ala al-makarih ibtigha'a mardati wato ka dora rai kan abin da rai ba ta so da neman yarda misali lokacin da ake winter ko alal misali antum ba su gida kuma dole ka fito sallah cikin jami'i ba ka so saboda yanayin sanyi in tuna Allah ce ka fito dole fito to kaga nan ka dora rai kan abin da rai ba ta so amma dan neman yardan wa shi ne as-sabr hamlun nafsi ala al ba su mardatiha sun kuma kasa hakuri gida ba akwai hakuri kan bai misali akwai hakuri ga barin sabon Allah ba ya hakuri ga bai Allah ka ba mu na hakuri sannan akwai hakuri kuma kan masifa baka da aiki a kore ka gidan haya subhanallahi to irin wannan hakuri ne Allah ta'ala ya ambata a suratul aya ne lamba 100 da misali 55 bashir sabirin hakuri abu ne muhimmi hawa hawa baya halatta mutum ya yi shi wanda sun dauka hakuri ba hakuri su ta aika zama ko da dai ba ta sai aka san hakuri a'a ba ka ci hakuri ba ta sai da kace ai hakuri ai muna ne yau kai fly ya iya ya iya iya ya so you have to know the conceptualization of patience what is patience is to endure is to persevere with the intention of achieving Allah's endorsement. Mm. It's not part of patience, you see things bad being done and you turn for your eyes. No. Sai ka zama da yuzi. Wane ne da yuzi? Bunsurin jahannama. Mm-hmm. Wanda yara al-munkar fi ahlihi wa huwa sahibul lisan, balibul qalb. Mm-hmm. Idan sama da jiro ba ya inkari sai ka kasance da yuzi. so dole ka cire kalma daga abin da take haƙuri hannun nafsi alal makata to su wanda sun yi hakuri kan bin Allah a wannan lokacin ko kace sun yi hakuri bisa zalunci irin na fir'auna da makircinsa sai Allah ya ba su ainihin wato goyon baya Allah ce wa na, ma kana yasna'u fir'auna sai muka shi ne damma asalin filin daga ainihin daga mai mai masdarin dima dima dima ko ka ce dama damar shi ne destruction in ka ce damara kuwa fili ne masiri fa'al damara yudammiru na tadmira hmm. sai muka rugurguza abin da fir'auna ya kasance don ya ce maka da islam kenan komai da komai saboda ma'anan la istidraqiyya kenan everything da yake yi muka da shi da shi da وما كانوا ينشون لابد استجينا ونستروتا لمنكي مكي فتفترش نسيت عمر بابي ملاباري بأنه ما خبروا كا نسيت لاباري نعم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون فأتوا على واجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون الله تعالى تسيبك كيتر بنو إسرائيل وننتكم وننروا مامكيكم دومين da haka ta faru to sai Allah ya umarci annabi Musa ka tashi da kai da mutanen kuma bar Misra. Ashe ne samu labari يتنتهي jama'a وإن وإنهم للغائظ suka bi su suka bisu hanya suka bar misra za su tafi fir'auna kuma ce lalle a su suka da suka kama hanya suka bar egypt za su tafi ainihin abin kaddasa sai gaban su ga teku bayan su kuma da fir'auna in hot pursuit ya bi har lokacin da su banu isra'ila suka gani qala ashabu musa inna minna lamudrakun karanta mu karanta mu قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يا سلام أشكي سورة الشعراء سورة الشعراء الله يسلم ما تشوى القرآن يفسر بعضه بعضا قرآني ونساشي كيف فسر ساشي أولي إن الله إجمالي يدنقلي تسيب بعد أولي إني إطلاقي سيقيني kaga wannan kisan ayat da malamin shi mana kaga lokacin da falamma tara'atul jama'an qala ashabu musa inna lamudrakun da suka duba suka ce la ga fir'aun mun tafi ya kai annabin Allah za kama mu ga kogi gaban mu me yace qala kalla inna ma'iya rabbi sayati wata da hankali Allah na nan tare da kaji imani zai ga ya guide me me faru وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم muka ce ɗauki sanda da kite ku ya sama yana dukan teku sai ta dare kuma da kogin ya dare sai ya yi tsiri tsitsi a sama ya yi tsiri ya tashi sama kowane da kasan tsauni kari imajin a ce teku ya tsaya ruwa ya tsaya tsaye فكان كل فرق كالطود الكما العظيم وصف الطب بانه عظيم عندما صلى الله عليه اذا ما لمن تاريخ المسلمين سكا مكا كويس سكا شيء غير مانا وتكاسا شيء سوى ديرانا تكنتا سكا شيء وكان domin da kogin ya dare sai ga passage yana wucewa kuma dama Allah na da plan shi kafirin ya taho shi shi ma godin turawa don malami suka ce da ya zo sai ce ka ta san ubangiji ya shi ta ba shi bai san an masa talala mai kamar saki ba ne shigo shigo ba zurfi da yake gabo ne galbotari sai ya shiga to a nan da yake cewa na yi imani aka ce al'ana wa qad asaita qabl wa kunta min al-mufsidin yanzu za ka yi imani abinda muke cewa a nan wurin kaga banu isra'il sai allah ya ƙetar da su teku cikin salama da kwanciyar hankali to nan ƙu'ani bai ba mu ticin nan ma'anar ayar kawai da ya ambaci butuncin da su suka yi ne banu isra'il jiya jiya allah ya cece mu suna wucewa sai suka ga wasu mutane suna bakar gunki suka ce la ko ma ka sanya mana gunki imagine allah ya wannan ni'imar ya tsere ta fito daga makiyi ya cece ku ya nuna muku hanya har kuma ce so soon shi ne Allah ke gaya nan fa'atau haka ne ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum sai suka tada wasu mutane waɗanda ya ya'kufuna suna bautan gunki shi ne mai ko qalu sai suka ce ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha ya Musa la ka sanya mana mu abota gunkin suna da kyau so beautiful kuma ka sanya mana gunki قال إنكم قوم تجهلون you are very stupid da shi ne ma nan magana ko dai wasu yanta ko dai wawaye ya sa ku haka domin haka ce da kai jahili ya gara gama da kai ko ya Allah ya cece ku ku ga mutane suna gunki har ku mince abin da Allah ta'ala ya ku ya nuna imanin bai zuwa zuciyarsu ba su da training saboda ka yi sa kokara yana ya ce innakum kuɗin nan kawun wasu irin mutane ne ta jihado kuma ka dubi bai ce innakum kawun jahili ba arabiya is very beautiful domin a ta'abiru wato ainihin bil jumlar fi'iliya suka ce ablahu min at-ta'biri bil jumla al-ismiyya shi yasa yace kullu nafsin da'iqatu ne ba da suna amma nan sai ba da ta'abiri cewa aikin ku na jahilci ne yana maimaituwa yana maimaituwa har kun yi jahilci innakum qaumun tajhalu ku mutane masu jahilci ne kamata ku yi haka ba bai kira su jahilai ba tun da kila akwai babban imani tare da su sun dawo tare da shi saboda haka sai sifata su da cewa lallai ko mutane ne masu jahilci menene ya ya gaya musu haka sai ba da ni inna haula'i متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون يتكون وأنا كون وأنا يا جماعة سوى وأنا هذا masu bautan gunkin nan da suka gamsu bayan an ketare da su mai ruwa ya ce ai mutabbarun ma'un fihi abinda suke kai na bautan gunki mutabbarun abin rugurgusawa abin halkarwa ne wala tuzal illa tabara ai tabara ke yani mutabbar ai halakakku ne ai wa batilun ma kanu ya'malun abinda suke aikata mugun abu ne ai banna ne me za ku yi sai ya ci ga sake gaya musu wata magana ko sa iya tunawa قال غير الله أبغيكم إِلَٰهًا وهو فضلكم على العالمين. أغير الله أبغيكم إله وتتمتم استفهام الإنكار أن ينكر عليه. ينزل الله نيزن جيش زوا wuduwa alhali a maulil hal au haliya alhali shine wanda ya fifita ku akan duniya malamai suka ce faddalakum ala alami zamanihim dan ba su fi mu daraja ba amuna the base of communities kenan Allah ya fifita ku akan mutanen zamanin Allah ya muku haka sannan ku yi ma Allah wani sa ku kuna shirka ya sake gaya musu دي dai الله da Allah وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم آية لما تعلمون عن بديل دليل والنصورة تبقي Allah ta'ala ke gaya musu ku tuna lokacin da saboda kalmar il muta'alliqa bi fi'lin ma a lokacin da بقال فرعون فرعون أكيد في الشيء الجماعة يصومونكم سوء أصنع من تنامكم الدنيا أزاب شيء يصومون وتأزاب سكي صنع كركشي كلا رجل بيته يقتل تجمي يقتل ما دليل ليس القرآن بيته يقتل يتي يقتلون صور يقتل لقد فيه لقد قتل قتل إذا كنت قتل فعل مضارع سجينيني يقتل قتلكم فعل ماضيني مضاعف كما سكت التضعيف في الفعل الثلاثي يفيد التكرار والملازمة وتوصلنا كركش كيسا مكشافة إنك أنت الله تعالى نزل القرآن وده بمبنتي لأنزل مكي فالله سيتنزله mun sassaukarwa daga saman duniya zuwa annabi da sallah amma anzala an ciro ƙwa'anin kacokan daga allon bahu zuwa baitul iz a dare da to an ke shi sa ko da hausa idan ka ce ya yaga da da kuma ya yi gari da bambanci ya yi yayyaga ya yi ta ya da kishi daban ya da kishi daban so dukkanin fi'ilin da ya tukara a arabiya sai ka samu su idan ka ce kafala katala ma'ana a nuna maka cewa ashe abin da suke yana da yuqattilu suna karkashi karkashe suna kashe a sun yi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba suna karkashe ku maza amma waye sun sa ƴaƴan mata suna kyale su da rai suka yastahiyun sai Allah ce fi zalikum bala'un min rabbikum cikin haka akwai bala'i babba daga ubangiji muhammad kai muke خلاص to yan musulmi komai farko zai karshe kuma komai san dare gari zai waye kuma komai san gari da wani gaba shi yau da gobe jiya muka fara daga shafin zuwa karshe ta alamu samun shi التقبيل الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أنا أرى أزمي أنا أرى أزمي أنا أرى أزمي أنا أرى أزمي أنا أرى أزمي أنا أرى أزمي أنا أرى أزمي

na wannan lokaci Allah ta baraka wa ta'ala ya yi da mun karba mana to ba sani ba na zo gaba da zan yi magana ko ba zai mafi rotu in ci gaba ko jawabi na wannan zan yi godiya ta kara tabbata ga Allah sarkin baiwa mai kowa mai komai tsira da aminci su kara tabbata ga shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babba dan Abdullahi farin jakada albarka su ƙara tabbata ga sahabbansa kirkaka daɗaɗa da kuma iyalan gidansa nagartattu tsarkaka da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ran tashin alkaya sannan gaisuwa ta musamman zuwa gare ku al'ummar musulmi masoya annabi muhammadu waɗanda kuke zaune a wannan gari na new york a wannan babban ƙasa america musamman a wannan cibiya ta mai albarka ta 'yan ƙasa gaba ɗan mu mu da matan mu da yaran mu da kuma ainihin manyan da farko tukun dai ina godiya da wanda ya halicci mu ya ba mu rai da lafiya ya yi mu musulmi ko muna raye muna gode masa ya Allah kai ne abin godiya harshen mu ya ma kasa godiya ba mu ma iya godiya ba ya Allah Allah muna da kasa ka cika wani inda muka kasa ya Allah muna gode maka bisa ni'imarka bisa kyautarka bisa baiwarka ya Allah yadda ka ni'imta muka tara mu a wannan wuri mai albarka ya Allah ka tara mu gidan aljanna da rahamarka da falalanka da karamcinka da iyawanka ya rabbal alamin ka kara ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wasila cikin aljanna ka ɗaukaka musulunci da musulmi na biyu ina godiya ga majalisar 'yan ƙasa waɗanda takanas kuka miƙa min gayyata a na kano kuka bukaci in zo yi musharaka da ku cikin aikin na alkhairi lokacin da na zo nan bara 2014 wannan magana ta fara tasowa hannun ke cewa ai gida zan kuma kamar da wasa magana ta taso shi abin kuma ya tabbata kuma dole ma a miƙa muku gaisuwar da aka sha gaya ne to na mance yan uwa kan ce don Allah malam ka isar da gaisuwar mu ga yan uwa musulmi da ke zanen New York an faɗa an faɗa to na mance to ana gode ma Allah da sa mutuna saboda ina mai gaisuwa da yau kuma president da shugabannin wannan majalisa mai albarka na sauke nauyin da aka ɗora miki kenan suna gaisuwa suna muku jinjina suna gaisuwan soyayya da yan uwantaka da haɗuwa akan alkhairi suna cewa Allah ƙara muku albarka ya ƙara muku haɗin kai da dunkulewa da curewa da yan wantaka da kuma soyayya sannan godiya ta gaba bayan na yi ma'airi ita wato ainihin 'yan ƙasa gaba ɗaya sannan na miƙa godiya musamman da shi mai girma president ɗan uwa malam abdulsalam sunan sa na biyu ne yake mun wahalar fari wadda ba na son yi kuskure da farin sa da girma president shugaba Allah kara maka lafiya ya kara maka kwazo ya kara maka wato ainihin cijiwa dan ka na same shi a matsayin mutum tsayayye kafaffe jajirtacce tsukakke tsayayye kuma gwaska sosai na alkhairi kyakkyawan zato ne kan abin da sai wallahi da zamu mance da shugabanni da suka fara gabata da musamman ga irin su ainihin wato alhaji talikai wanda kun sani kun bi sani a hannunsa ne ma wannan masallacin ma Allah ya tabbata da hannunsa to kaga wannan abun alfahari ne a ce aiki na alkhairi ya tabbata a hannunsa sannan zan miƙa godiya haka ma musamman da ainihin shekin malamin shek Muhammadu amin wanda shi ya yi takanas ta kumashi ya kuma takanas ta kano kan aikin alkhairi Allah ya haɗa mu akan wannan mai alkhairi ga mutum Allah ya ƙara maka lafiya ya ƙara maka tawfiqi muna kuma gaisuwa ga ainihin shugabannin masallacin a nasar da kuma ainihin ma hope sannan ba zan mance da ɗan uwana ba alhafi alƙari ɗan baiwa ɗan baiwa wanda Allah ba shi littafin Allah abin da muka sani muke fadi ba muna faɗa da wani ji daɗi ba wa ma na illa bima alim wannan baiwar muna fata Allah ya kima kaita ita amin yawaita mana irin su a bayan ƙasa ya sa mu ainihin dace ba zan manta da ainihin kuma misali a irin su Musa Bebi ba da aizan sabai rai ma da ce bai ne rai bi rai ma da wannan dan da tibi yana bani mamaki kwarai da gaske Allah kullum aka ce kawo sadaka sadaka ya bayar in aka ce sadaka in ga ya fara motsi yana motsin nan to zai motso ne sai ga ya kawo kuma a tashi daga masallaci za ka gan shi wallahi sai an zo sallar tahajjud ka gan shi a baya can can can bai koma gida wannan muna faɗin abin da muka sani ne Allah ƙara maka lafiya yau ta mana irin sauransu haka kuma ainihin ta Abdurrahman wato ainihin Musa a suna nan muna fata Allah ƙara maka taimako da tanko a bar mako. barmako zan kusa ma duk waɗanda ku bi haƙuri idan na faɗi suna suka kuskure abin da don na ce lallai a bani sunaye na ƴan uwa da haka muke koda a Najeriya saboda a yau in baka gode mutane baka gode wa Allah ba mutane ko mutane su zo masu ware ka ɗan alkhairi ne aikin Allah ne ko ba haka ba tare da akwai malamai sun bi ni amma kuma gari to ne ba na ko evident amma dai kawai su to da kyau ina godiya saboda kyakkyawan ana tara maka alkhairi gaba daya haka kuma ba za mu mance da ainihin wato ainihin sarakunan mu ba da kuma ainihin alhaji alaku alhaji alaku yawa baba alaku alaino duk gaba ɗaya muna godiya gare su da kuma alalaccen kogaradi ma muna godiya gare su saboda ba da lokacin da muka zo sannan ba zan yi juya amince da almasa ba shi kansa babban limamin 'yan ƙasa shekhi malami wanda kun san mara ciki ko Allah yana taimaka a gurin rokale ana kira shi a waya na masu gaisuwa kan kokarinsa ta sa Allah ya saka masa alkhairi ya kara masa lafiya ya kara mana gaba daya ba zan mance da ainihin da shi ba na san na tafi kanka domin tun ina najeriya shine kullum waya kullum waya kullum waya shine ma ya gaya min muna aya ta ɗari da kusa a cikin ma'ida na ce ok ma ba ta garo tun na can ma an bani labari da kuma na zo na tabbatar da ainihin wato haka sannan har wa yau akwai irin su ainihin bangaren mata za mu zo kansu amma ba zan mace da dan uwa ba wato ainihin marwa abdulwahab wanda kusan na gida shi ke jona ma yadda ne ke hira da mutane a gidan rediyo da dan uwan da ba baba su usman da ainihin su alhaji ibrahim dan sanda da ainihin muhammadu amin mai kokarin hada waya da suna ji yana jona waya ƙwarai da gaske ana jin wani program across the world da ainihin su madibo bafulatani Ah, alhaji musa ya kan zo da safe ya dauke ma mota mu je sallah wato abin ne da yawa wai mutuwa ta shiga kasuwa ina cewa zan ɗauka wa zan bari kowa da kowa sannan ba zan mance da ainihin abdul basit ba don abdul basit ba zan mance ba aƙalla ya sa an min liman har na tuna baya wallahi ina nan iyali ta min waya a kano wata ce ka ci dukunu ta ina ke da san dukunu ta ce ai akwai dukunu kuma ana ci da ainihin tankwa na ce iya to gaskiya abin da yi sai kara min farin ciki da muna kwarai da gaske yan uwa wallahi abin da ya kuma na faɗa ba zan mance da ladan da ke mana kiran sallah ba ga kuma duk yan uwa nan kun shigo cikin lissafi limamu na ahli sunna Allah shaka maka alkhairi ba shi da dukkanin yan uwa gaba daya wato na ce in na ce zan bi kowanne daki daki daki ba zai yi ba sai ku min afuwa idan Allah cikin su ban kira wallahi kowanne ina nufin kira shi nan kuma na ma kira din matasan mu da ke zuwa sallah in ka je bangaren mata fa lokacin tafsiri na aka dole sai wata mace ta waya da yake a rediyo najeriya da mai fa'ar sai take jama'a kullum kana jawabi kana ta ambato mata ina ka bar mu nace to ai mata ku ne iyaye ni na kan ce mata in ba ku ba gida in kun yawa gida ya kyau <laughs> a'a bai ba ci ba gida ya kyau ku gyara wannan karin magana da mata in ba ku ba gida in kun yawa gida ya kyau bai ba ci ba wallahi <laughs> waɗannan iyaye mata irin su hajiya ladi wato ainihin bebere yawwa matar alhaji mahamud bebere kenan wannan uwa ce gare mu dan kwanaki musamman da je inda suke wurin mai mata gaisuwa da jinjina haka ainihin hajiya matar alhaji bashir wannan baiwar allah hajiya sa'a allah ya kara alkhairi kullum abinci kullum tira malam me kake so ka ci me kake so ka ci ah, wannan this shows that the mark of commitment an damu da kai kenan saboda haka allah ya saka muku da alkhairi wannan ba za mu mance ba sannan hajiya cash hajiya kash sannan kuma akwai su hajiyar halima eh, gunpowder gunpowder eh to Allah ya albarka amma ku sani gunpowder fa na ainihin kashe bannani ba na kashe bannani insha Allah ta'ala Allah ya muku albarka irin su hajiya surayya su magajiya amina su hajiya bilkisu su hajiya gadako hajiya gado amin muhammad su hajiya amina surkayya ainihin senegal waɗanda gaba ɗaya kusan abinci kun sani sai an tura a nan a kawo koko a kawo kosai ko me za mu ce saurakan gaskiya duk muna godiya haka ƴaƴan mu ƴan ƙanana wanda suka zo aka yi abin nan Allah ya saka muku alkhairi da albarka da dukkan waɗanda suka abin ba zan mance da ɗan uwa mai girma Faisal ɗan gidan malamin mu a Sheikh ba wanda shine mai masauki na wanda ko shakka babu wani ya waya kokari tun neman visa ta shi ta gurmaya ga yadda za ka yi malam na Najeriya to kaga ba za ka mance da alkhairi irin haka ko shakka babu Allah saka musu shima da alkhairi da arziki sannan kuma da dukkanin yan uwa gaba daya to bayan mun ji wannan gaskiya ba za mu kuma ainihin shuru mu gode ma gwamnatin Amerika ba gaskiya ne domin a ƙasar su ko ba haka ba so muna godiya da gwamnati na gari mu fara tun daga mayo na new york ku kai wannan sakon gare su muna tuna gare su sun nuna mana fahimta sun ba mu dama farko tukun Allah shi ke bayarwa masu zama sila na haɗuwa ta aikin alkhairi abin da ya bani sha'awa in muka je sallah a masallacin futa misali sai na ga yan sanda baje baje su a security ta ok for our interest to ka zo na yi wanka farin ciki saura kuma na jinjina da wannan gwamnati ya ba su tawfiqi ya ainihin yi musu jagoranci zuwa ga aiki na alkhairi ya kuma ƙara ma ƙasar amerika albarka amin ka samu albarka duk za mu ci albarka da ya ƙara tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali amerika da ghana da nigeria nigeria nigeria kar ku mace kusa ta kusa kanka dan ba ita kaɗai ba ce ke ba kana ce ƙasar ka ce ƴan uwanka ne kusa ta cikin abokanin ƙasashen duniya gaba ɗaya yan wa musulmi muna mutukar godiya da abin da gwamnati ke yi musamman kun samu labari har ma ga shi an ba da hutu na karamar sallah da babban sallah wanda mai wani gwamnati yau an shi wani kwarai da gaske gaskiya ba gwamnati da chief ba ga shi nan daga ayyana accra wanda yake gaya min sarki zango cewa idan ka koma gida zan da ya ce ta mace a shi nake zan zo dama accra ne da accra ne dan kuma shi wani zama jini da tsoka yau innamal mu'minuna ikhwatun sun haka yan uwa musulmi abin na da yawa kamar da na faɗa ta haka muna godiya gare mu sannan kuma ni mutum duk wanda ne masa abin da yana jin ba daidai ba to da Allah ya nuna abu ba da ne ba ta mana ko kusa wallahi saboda in dai ba daidai ba ni ba wanda ne ba daidai na zo in yi da dan abin da na sani ne cikin cokali na almaci in na faɗi daidai to da Allah in mai kuskure to Allah ya fi min kuskuren Allah ya cire shi amma duk abin da ya tabbata gaskiya ne muka mutu Allah tabbatar da wannan sauraka ina neman afuwa idan mai ba daidai ba da mai mutum ne ina da kasawa sun ce to err it's human to forgive is it not yan uwa masu girma karanci lokaci wannan shine bayani na a takaice a dunkule a ture أدمي mulmule a haɗe a tare a game a wuri التكبير ثم التكبير البركه يقرا منكم دانتي يقرا منكم حساقه يقوم قارا دجا سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقرا حتى مسلمي اخر ديدي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. dangane da zancen sayar da abin da tashi yau talmud musulmi wannan umarni daga abin na ofis saboda kuma wasu dalilai lallai ne yau ya kasance ranar da mu tashi amma lallai na kwanci da mu a matsayin mana almajirai saboda muna cin amfani karatu kwari da malam ke muna muna so mu ne mu kawo karshen suratul in insha Allah mun yarda wannan tashe matsayin ta official ne ke amma gobe da jibe da gatin nan da ikon Allah muna jimarin na da magana ba ma sannan kuma shi wancan kuma aiki yana nan na a samu damar tambayoyi da sauransu mun zo mun ci gaba da karatun mu saboda mun su fara su saboda mu shayar da mu madara alqur'ani insha Allah kuma shi mu san da tafsiri earlier dan yadda muke abin yi ko saboda kuma a entertain questions masu abin nan insha Allah jazakumullah a ta abu da za mu faɗa malam ya dannane gaba ɗaya ya faɗa saura Allah ce saboda kowane lokaci ba wani abin da za a faɗa insha Allah sai dai abin magana zai je wurin gogaggen shekunan namu da ba bako ba ne a nan kowa ya san shi ya san irin wato ainihin abubuwa da ke zuba mana a nan gashi Allah ya kawo mana shi kuma wannan mutum da tijo babban shehu a shi ne shehu Muhammadu Lami بالطبع لا كي يدش سورة كونا سورة شيء محمد الذي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد dukan ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda a tara ma wani digiri mai farma a cikin wannan lokaci mai daraja a munasaban tashi na alkur'ani na wannan shekara to yawan musulmai sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah sa mu a in na dubi cikin takarda an ba mu ba da wannan short speech a nan sa'annan kuma an dora mana wata aiki musamman wanda jiya na samu wannan labarin gaskiya na yi wannan wani farin ciki sosai tunda Allah samu da tarwar da matsala mai albarka na so kaddamar da wancan banki akan sirkin nan da aka ba Allah samu shi. ban sani sako ya kai gare ni kan cewa Allah da sa a ko da sun wancan da ke nuna masallaci kamar ta sai wata gida haka ne da ma ko labarin kan haka mu ci Allahu akbar mu ci Allahu akbar malam farko ziyara na wannan kasa na zo lokacin shugabanci na hannun alhaji da kuma farkon zuwa na na canza masallacin nan cimban a ya da na je na sake dawowa akan shugabancin alhaji rahman sai na iske an fara da masallaci an bude masallaci da zan sake dawowa ya dace shugabancin dan malam na samu labarin masallacin da sauran wakilin da za a biya sauran kaza Allah da ita su dawo na ji wannan masallaci an biya kusan ba shi sai zan sake dawowa yau kuma na ji ba da can wannan bane ana kawo domin sayan sabon gida ma za a mai da kuma masallaci wannan na gwada mana an samu ci da masu sosai a cikin tafiya to Allah ya taimaka mana akwai wasu manya da su aka so ma wannan aikin su baba Ayuman da su Hassan Kennedy da su Alhaji da Malama ya su kuma da Balaji kuma da ya Dima su kuma da Allah ya ji su Allah ya rahmce su yau idan kun kun tsaya wannan masarki don Allah ku hakuri sosai yana min daji da yake muna cikin kwana goma na ƙarshe muna cikin neman muna cikin garanni masu daraja masu alkalari masu alfarma wala Allah yau ma tare ishirin da biyar ko malam tare ishirin da biyar wala Allah ma yau wani dare ne nan da suka kada man yadda ne ba wani sai ba shi Allah ga mu masu azumi kuma muna cikin gidan Allah muna karanta littafin Allah za a saukar alƙur'ani ko za a dinna tacce alƙur'ani bai Allah labarin da na samu in haka ta kaje an ce min satin nan ko daga da ni tafiya ana neman kuɗi 40,000 dollars da za a je a yi kasa a ba da wannan kuɗi na samu wannan kuɗi kusan kamar an ban mana wancan gida ke wannan kuɗi kuma 40,000 nan kuɗi ne ba kuɗi ba ne ko wallahi ba sauki ba ne muna da labarin abin da ke tafiya cikin kasar nan yanzu batun kunci wurin aiki sanani da rashin samun kuɗi da progress da ke fi cikin tare da yawa nan to amma yau da muka tattaru a wannan matattarar na ina roƙo sosai ni ina jin daɗi a ce gozo wannan kasar ko da ba mun komai ba mun taimaka a wurin magana aka iya kaɗan tattaji wani kuɗi kaɗan aka sa cikin aikin amma wannan kuma wallahi da shi wannan sakon da aka bani ba zancen wani shugaba na ya kasa ba zancen aikin dukkan ba ke da yadda da yau kan wani ke kan yin gobe ba shi wani wanda ba ne kuma ina so ku da gangantu sosai cikin aikin alkhairin da yau zamu duk wanda ke neman wani matsayi tsakanin shi da Allah to ga aiki wanda ke neman biyan bukata tsakanin shi da Allah ga aiki wallahi malam ina tunawa ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin madina ana cikin cikin hali musulmi an yawa zancen ruwa ya karanci ba samun ruwan sha wanda ke mallakar ruwa na rijiya da ya biyu roma hannun wani bayan gude yake idan musulmi na bukatar ruwa malam sai an ɗauka masa kuɗi mai yawa kuma ba su da kuɗin annabi ya ce a cikin kudin allah ruwa a cikin ku zai iya sai mana wannan rijiya da mai da tafi sabilillahi musulmai Allah da ya ta yi sake nanatawa a cikin kudu Allah man ya yashtari bi roma wa lahu aljanna Wani ya sai wannan rijiya Allah zai ba shi aljanna ran tashi kiyama sai na Usman sai ya jawo wannan bayan hutu da ya musawama da shi akan sai wannan rijiya bayan ya ce wallahi ba zai yanda ba zai da wannan rijiya sai ta balan muna so mu zawarba bayan musharaka na ba da wani kuɗin ya zama to ni da kai moke da rijiya yau ranar ka gobe na ba ya ce ya yarda ya ba da babban kudi more than tarin dinas a ko dirham wannan zamani aka mai da wannan rijiya tsakanin yahudan nan da sayyidina usman sai na usman ya yi shida ya ce ma dukkan jama'a wanda ke bukatar ruwa rana kaza da kaza ya je daga can da goma ya yi fi sabilillah bai Allah mutane suka dinga zuwa liban ruwa ranar sayyidina usman wancan bai mudan sai gano cewa ya fasara doranin sai yake ba bai zuwa zuwa wa bai samu kuɗi sai ya dawo ta sayyidina usman tun da lamarin haka ne ba na ya dan maka rijin maka da ka ba ni kuɗi ka mallake rijin sayyidina usman daga nan ya kawo kuɗi tufka masa ya ba shi kuɗi daga wannan ranar musulmi ku samu hutu suka samu sauki rijiya ya yi bayan Allah wannan rijiyar akwai wani labarin da aka yadarwa yanzu haka tun daga wannan ranar rijiyar na da goma na musulmai kewaye da wannan rijiya ko da benai ana abin nan gonan doki da binan ana girbewa ana sayarwa an an tara wannan kudin akwai wanda ake kasawa a ba marayu da talakawa akwai wanda ake adanawa ma wannan sabilan da sai na Usman ne ce wallahi tun wannan zamanin ana sada da binan ana tara kudin aka tara kudi kwanakin bayan za ka duba cikin wannan asusun bayan shekara dubu da an kai an duba cikin wannan asusun akwai babban kudi an zo dab da harami ana neman fili da za a gina five star hostel sa ka ce wannan kudi ya kai a gina wannan five star hostel da shi da wannan kudi aka ce aka sai wannan filin da shi aka gina wannan five star hotel nan da sunan sayyidina usman kuma an ce cikin shekara yana ajiye kudi more than 15 million da ɗari ya sai wannan aiki wa zo wannan aiki na usman har yi ladan na nasu cikin masu su fara Allah yau ba mu nan gidan da gidan nan ake masu shekaran jiya da zai ziyara sun dace yan kuta malam dan tambaya ka ce malam gashi nan amurka kun ta sami sata dan tambaya ka ce yan waye gudana wanda ke garin da suka tsaye da gudan waya aka ce ketaren nan ma wuri ne na matan su musamman shirin ce ya laiti na mutanen mu na jama'a gashi nan kowanne cikin mai yanzu gidan ya hmm. samu takarda ko samu girin ka sai koma gida ya kwaso iyalansa ya kawo daga nan wanda ke nan ba ma shiga masallaci muna kuma kwaso iyalanmu muna kawo wa in mun zo sallah mu bar yaran mu guje suna dubuje suna duk da dama yaran mu ba su samu dama shiga cikin masallaci muna kawo yaran mu anan wa zai karanta da yara wa zai kula da yara in ka yi dan ka bar majiji ya tabbatar da maka yaro ko gwamnatin amerika zuwa maka yaro ka kiyama kin Allah ko shara da ka kanka sabai Allah sakarin mu da Allah wanga aiki ne mai girma kuma su dewa ba ta sanin mutumin kirki ba ta sanin jahili sai an kai masa irin haka kisa cikin lokaci kaɗan ina gama ku da Allah kowa ya manta da kansa yau kowa ya manta da abin da ke gabansa na wani project da ya saba gaba kuma aikin Allah an kabe da shi an ci an rage an wadata an huta sannan a yi wa ba da ba yau ku tambayi kanku kowa cikin ya san zaɓen lokacin da gana Amerika akwai masu biyan kudin gida wata nawa kuma biyan tawazin kuma biyan tawazin amma abu kuna da daban-daban amma in ka ce bawan Allah yau gai ba Allah thousand ya ce muku haba mana imani na da ba Allah thousand yau ko ji ta nema wurin dukkanin mu in ka koma gida Afirka za ka iske muna da wasu manya cikin wannan gidajen da Allah ya ba su suna ba da hayi abin suke karba in muka zo nan mu kanmu in za mu yi ba kanmu wani abin cin mu gida ne mota ne aure ne abin da muke kashewa amma muka zo wurin aikin Allah da an ce a kawo kudi shi ga kowa nan kudi ina karama kanta talauci yan wa masu mai yau ina sai na cikin mintoci kaɗan Allah ya mashi da Allah muna sai wannan ba sai kuma ko malaikun da ko da shiga da Allah ya wani suna addu'a Allahumma a'ati fikan khalafa Allah duk wanda ya fi da dukiyarsa ya taimaka ma aikin Allah Allah kai masa iwani Allah ka dinka masa Allah kai masa kari mala'ika na wannan addu'a shi sa bai Allah ina sai na da manyan mu da matasanmu maza da mata don Allah yau wanga rana muna cikin hankali na ta ido sosai kuma na disu ina ke neman wannan kudin ina neman wanda zai mu da kudi ya kofa ya bani kudi fafa da da wani wani ne shi Allah wa zai mana alkawari ya ba da mamu kabara mu ci Allahu akbar mu ci Allahu akbar alhaji alahu Allah ya kiyaye ya mu da kofa wa ya mu da kofa ya ba mu fafa da Allahu akbar wane ne na biyu wanda zai biyo bayansa da ma mace Allahu akbar ba wa Allah na mala ba ni so shi Allah alhaji abu na abu akbar na da Allah ma da kankan da sauri ba da kuma sauri da ba da kuci Allah wanda ba ki sauran mutane Allah ya maka. Allah ya saka da kai mutanen nan ba wasu ne ko ba cikin wannan wadata bane zalika fadlullahi yuti ya sha baiwa kun ciyarwa ba ko kake da shi ba wannan wani sakamakon wani abu ne daban da Allah ke ba wasu wane ne na uku da zai ba wannan kuɗi wane ne na uku wanda zai ba Allah wannan kuɗi ka faɗa da ba mu ce Allahu akbar mu ce Allahu akbar Allahu akbar bai Allah wa wallahi ku ku kare ka ku mu ci kuɗi zaman mu ga yawan da mun fi kan wannan kuɗi billahi azim muna da mutum da ya ba kuɗi da zai ba wannan kuɗi a biya daga baya a biya shi amma muka ce mun karo karo kadan kadan mu bi wannan kudi wane ne na mu zai ba Allah ta faɗa da Allah a cikin wane ne da shi da ba mu ce Allahu akbar Allahu akbar ga wanda ba Allah daga cikin shi ma ya ba da wannan kudi Allahu akbar Allahu akbar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ba ba ta sunan Allah ina nabiyar su wane ne khamisu da ba mu ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ya sara alkhairi Allah ya taimaka Allahu akbar bai Allah tarihi haka ne za zamu za mai tarihi yau Allah muna na biyar ko wane ne na shidan mu wanda zai ba Allah wannan kuɗi ya ba da wannan kuɗi a samu musulmai masallaci makaranta matattara wurin daura aure wurin karatarwa wurin komai bayan Allah na shida yake wane na shida a yana yake babu sa zama mu ci Allahu akbar wannan dan wa amini na ne amma na shekara da shekaru ban samu labarin sa mala da san gida Allah ya kiyaye ka Allahu akbar Allahu akbar bai Allah ina na bakwai mala kiga nan bakwai ko shi na mu. za mu da bakwai kenan wane ne na bakwai bai Allah ga bidiyon nan na dauka wallahi irin wannan rana za ta rubuta shi alkiyama gaban Allah da shi mana shi na sai ba bawa Allah ya kokari wane ne na bakwai zai babu mu fafa da Anas bai Allah ga yaran mu na kallon mu yi wannan an dauki an kallon shi ko ina wannan ga ta tuna shi da ran tashin kiyama kowa ya kokari wane ne na bakwai ina na bakwai yake ne wa ya sa daga ina ne dama ko haku ko yan bayanan gari wa zai ba Allah fafa da Anas cikin arzikin sa ya gode ma Allah fa amma da ni mata rabbika fa hadis wane ne shi amma mu ce Allahu akbar malawar jiyonan ga talajiman kalu aka san wannan bawa Allah dama in ka bi sunan sa da ma'aikatan aikin kai alkhairi mala Allah ki yanka Allahu akbar talajima ya ba da fafan da da bakwai kenan ina na tafasin na yake wane ne ne shi ya ba Allah fafan da da cikin arzikinsa bawa Allah kana biyan kudin gida kullum nawa kowane wata nawa kana biyan motar da kake hayi nawa cikin shi na goma alhaji karami allah ki karata to shi kan ya aje makansa din nan ba shi ne na goma amma a samu na takwas na tara nan ina na takwas wane ne na takwas tsakanin shi da Allah zai ba Allah cikin arzikinsa dola dari biyar can ya ci kunya fitar ka ba Allah wane ne ne shi na takwas da na tara su da wane ne malam kuma ka san zai yiwuwa mai wannan zama ana ba da wannan kudade mr fanan tarame ya shi ya kada mu cin gobe ba mun bar shaka nan malam me zaka ce mana shi ma washi wai Najeriya na tara Allahu akbar to ga wata bayan sa a duk mana to shi da ba mu ce Allahu akbar Alhaji Abu Dangana na takwas Alhaji eh, Mr. Abdul na tara sannan shekuna malam arabiya shi ma a shiru na gumu ma mu ci Allahu akbar mu ci Allahu akbar wallahi malam ran da bazan Allah ya wannan magana mutum wannan zuciya da sai na Usman ya bada wannan dukiya kuma muka ba ku labari yau inda abin ya kai dan Allah yana hukunta da hukunci kana da Allah ina tuna malam labarin kuke gaya mana yau da kullum da za a je yakin tabuk annabi na wanda ya dauki nauyin bai. ana cikin karancin kuɗi ana cikin wasu wada wahala wani ne a ah, sarki samari ne wani ne shi malam a ah, dan wala ne a yana yi ba ka ciki a ka gani Allah da za a jahaza wannan jan zuwa ga yaki annabi ya hau wani irin wannan ran juma'a annabi na kutuba annabi na bayani da da ya ce kamar wa zai dauki nauyin mayakan musulmai Allah ya bashi aljanna sai na usman ya miƙe sai ya ce annabi alayya mi'atu ba'irin bi aqtabiha wa ahlasiha fi sabilillah annabi ya saka maimaitawa bayan ma da rakun madari da kayayyakin da za su ɗauka da abincin da guzurin tafiya da dawowa na mutane dari annabi ya sake tawa kuma sayyidina usman ya miƙe ta annabi alayya mi'atai irin annabi na bada rakuma dari biyu kuma balla wancan darin haka ya dinga bayarwa bayan Allah annabi da ya sauko yana murmushi yana dariya yace ma darra usman ma fa'ala ba za al yau. ba a ya bayar $2,000 Allahu akbar ku ce Allahu akbar ma ne wani sunan ba Muhammad Muhammad bibi kowane biyu biyu Allahu akbar ma mu ce Allahu akbar min لا إله إلا الله أصون بمالي لا إيه نصب kace in da ba ga ba akwai mata akwai iyayen mu suna sama to Allah a bani wani su list nan kada na mata a ba mu iyayen mu su hajja ka haji haji ala ban ji su suna nan kuwa su ba mu san suna eh Allahu akbar Allah ya kiyaye su Allahu akbar bayan Allah za mu ke sannuwa hankali wa zai biyo baya nawa za ka ba Allah cikin arzikinka nawa za ka ba Allah cikin neman da Allah ya maka cikin wadatinka nawa za ka ba Allah in ji annabi muhammad yana cewa dukkan wadan tashi da kiyama muka tashi muka saya gaban allah ana cin wahala ana cin zafin rana wai neman mutum irwan mutum shine gwargwadon abin da zaka ciyar na sadaka ka taimaka ma addinin allah kana neman lema ran tashi kiyama kana neman inuwa sadakan ka annabi ya ce mana idan bawa ya shiga wani hali na basasi yana cikin wani kunci yana son allah ya yaye masa to yi sadaka idan ka fara cikin fushin ubangiji kana son Allah ya da kai ka gan sadaka da la da ghadabar rabb sadaka yana fitta fushin ubangiji yadda kasan ruwa ke kashe wuta haka sadaka kuma ke fitta fushin ubangiji da barin bawa bayan Allah iyayen mu na lafiya na amala wa zaka ce ne wani bai da ba da dama da tuwon da dama mu ce Allahu akbar mu ce Allahu akbar to indi ya ba mu tuwa da ya zama wani imanin su Somalia za mu suma kan tu handan kuma mu ci Allahu akbar baba kana nan Allah ya yi ka baba yadda kake son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai na san kake masoyin annabi ni na san na ji sunan kana in sa ka cikin 500 ko cikin 200 annabi muhammad aka ce annabi muhammad aka ce muhammad aka ce sai na tsaka zan suna dai alhaji lemire ya ba mu 200 da mu ce Allahu kuma mu samu mutane biyu kenan ina na uku ya ba Allah 200 wa zai ba Allah dari biyu da mu ce Allahu akbar wala wala Allahu akbar daga Musa na uku ina na hudu malam salisu ina da hudu bayan Allah muna da jiga da muke so mu kai mun kai shi mu da sa'aya sauran nan mu nemi wani cikin mu babu rance a dinga sallah ana biya in Allah ya yarda malam kana nawa uku kenan alhaji imam ahlus sarkin dangin ko sannan ne kuma imamun tambawa sannan ne kuma mani ya da da lima ya ba Allah nawa 500 ya lima ko yana mu ce mai 5 ko da 2 5 ko 2 5 5 so so alaji ba ka mun mun san abu ka da mai da 200 gobe sakin sunan shi lafiya wani ya ba da 200 ba lada ya kai ga kafin lada ya kai ga kafin shi Allahu akbar Allah ya saka da kai malam ta muna muna nan wajen nan gudu kenan ko za mu na biyar a cikin 200 wane ne na biyar su wa zai ba mu cikin mutanen mu dan na abin nan na biyar 200 wane ne shi ya ba Allah 200 Allahu akbar bai Allah muna mun neman 200 wa mana mu dan baban mu dan alhaji tamim alhaji alhaji alhaji kai ya bada 200 sauran mutane biyar ko ina bai Allah yi kokari ka shigo cikin mutane biyar nan wane ne na shida ya ba Allah 200 kana yi garima malam Muhammad Awal mutum suna ba wa Allah garima Allah ya yi ka wannan abakar ji ya bi mu kenan Allah ya kiyaye ka wannan mutanen na wato Allah ya saka maka alkhairi a ina da bakwai Allahu akbar ana kokuwa gari na ga baba ne muna dagawa haka baba na dagawa yana ake wannan ganganto Allah sa mu mu mu cikin wurin shiga aljanna ran tashi ku ta sunan ta Rahman ku ta da ina bakwai kenan baba Adeno shine na takwas sannan

da muke goma kenan ko shi ne shi kenan wannan tazarci mu zata muke shirin gaba na ba fari sunan shi Ibrahim Police ya bada dubu daya shi ne kafa da ya bada nawa imam mu ce Allahu akbar mu ah, ce Allahu akbar a ai ko ya baye wai malam Ibrahim ya ce kada kira sunan shi amma ya bada tawon ko ba ko ne ba ya fadi Allah ce mana mu ce Allahu akbar jama'a mu ce Allahu akbar malam alhafiz malam isa ya daga mu daga goma na ko yana so mu kai ishirin isa shi ya buga da bailami ya ba 200 shi da bailami da mu ci Allahu akbar wa zai taimaka mai buga mai number 12 wa zai na goma sha da mu ci Allahu akbar Allah Alhaja zai. Alhaja zai Allah, masha Allah, mala Allah kiyaye ka. Allahu akbar. mala mu ko sunan shi tuwatu kenan wane ne na goma sha uku ya ba Allah tuha da cikin arziki ta sai ma Allah gida na duniya Allah ya raka da Allahu akbar bayan Allah babban alhaji turaki ya gudu Na nashi cikin yan tuha da ya ba da handai handai da ne ba da na ya zama limanin su ko dai a samu wani shafa'i ya zama tuha da wani ba da handai da kare da tuha da ba ويوم النهار ولو الحكيم هكذا الجمهور الشيكابي لقد تقال الأكبر وتسكن العلي الله أكبر معلم الله أكبر وكبر ما شاء الله أكبر جنيد بوكسر جنيد بوكسر كمان يا كده عمل مسؤول كده الفني والبوكسر ده مرة كأول مرة Allah wani balarabe daga can ya daga hannu shi ne shi ne mafsar da duka hanci Allahu akbar Allah ya yi ka a da ɗaki na malam su ya bayi malam maka Usman Sharuwa ina yake ma'abu ba da muna goma sha nawa sha hudu kenan sha hudu kenan ina goma sha biyu ina yake wane ne shi jama'a mun kabara mu ce Allahu akbar mu kore shi mu ce Allahu akbar wane ne goma sha biyu balalla aina a a balawal malam awar ba nan kiri kana samun hajji bashir ya ba da kuma da cikin gaba sha biyar to bayan na sauran mutane biyar biyar nan mara ba ni aya mai na wani aya ba ba ni za a mutu da Allah ne da mu ya dace na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيقول الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ما شاء الله أكبر الله أكبر من استفهامية وانين أتشتوك من وانين وانين ديك يقرض الله wane ba Allah ranci kai ne wa a ce ka ba Allah ranci ka samu a ce kana da da ba Allah ranci Allah bai bukatan komai daga wurin mu inna Allah huwa razzaq amma Allah ya bude mana wannan kofa ne don muka taimaka ga Allah ta fa yulayu fa hulahu adafan كثيرة والله يقبل ويمسك باي الله وانيني نقوم شاشلا كبسا أكو حول كل ما قالك دعم أكثر توشيكنا وانا شابك كنا نعم؟ إيه. إيه. اي two hundred اي صورا seventeen وانا شابك كامل كنا نقوم شابك اي لايك وانيني نقوم شابك goma sha bakwai wane ne shi na goma sha bakwai don Allah wane ne shi sauran mutane uku ko hudu ne wa ne ne Allahu akbar Orlando Orlando Chairman al-Amir Sheikh Kamal Allah ya yi Allahu akbar tai na goma sha takwas wane ne ne shi ya ba Allah 200 goma sha takwas shine wa cikin matasan wara mu samu ya ba Allah 200 200 cikin matasan 200 wane ne ne shi a ba mu suna ba da ko sako ne mm. Allahu akbar sauran mutane ku ga Allah ko mu kan zaki jama'a mutane uku gaskar yalla wani matashi ya ba da hankali wani matashi ya ba da hankali Allahu akbar Allah ya rage mana aiki. Allahu akbar shi dan wanda ya ba da 2000 dan shi kenan karin kun kan da ya karɓi hadisin Allahu akbar wa man yusabi abahu fama zalam Allahu akbar الله يسر الخير الله يسلمك ما انظرك ما له سعداء سرقت لكم بيوم الله اكبر نعم، نعم، نعم. وفي نبلة اه اه اه حاج فاروق حاج فاروق ختامه مسك سرقوا نكرشي نكرشي 200 وانين من شي jama'a mu kabbara mu sha Allahu akbar mu ce Allahu akbar wanda ne Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya taimaka ka ga yanzu haka wannan rabbi malam haushi na ya ba malam kana batun tawo kana batun fata kana batun duwa to mu yan handa da handa mu ma me da ce mana Allah lakana na to gari na turaki turaki a kara masa gaba da ya fita ya fita cikin imam bace ba a zuwa da rashi a cika eh to zan ba Allah kyautan dole, zan ba shi rancen dubu biyar التكبير الله اكبر وكان وانت حنن in Allah ya da gidan nan shi musi ba ku ba mu yawa ba mu yawa ne man ansari ila Allah bila ku ce mini nahnu man ansari ila Allah nahnu ansar Allah wa na kabina alaji alaji da wamal kafan da zubai alkawalin kafan da zubai ya yi bayan Allah ya ba da kafan da ya ba da nakar da muhammad da ali jama'a da Allah wannan wuri wannan zance alhaji addini duguri ya na'ibi ya yi alkawarin bayan tawon da alaihissalam mace Allah ba kawo Allah sa cikin nizami Allah ya sa na'ibi alisun na'ibi alisun na'ibi alisun na'ibi alisun kai da na'ibi ke ma da tantan Ay, la verdad es que malam malam ku kuma shiga ciki malam mai hundred mai fifty mai ten da Allah ku saka ci ba kowa ya kawo Allah mu fitar yanzu yanzu na tara kuɗi mai yawa mu cika gudun na ɗauki bayan Allah kowa sai dan baka da shi in akwai haka ka ka fi da dukiyar da baya mu taimaka ma wannan aiki nan zuwa shekara ɗaya shekara biyu a gano wasu aure muna da santa muna da makarantu muna da ofisoshi muna da komai a nan za ka ɗauka ba ko muna da jiya ɗaya albarka Allah ya saka mu da alkhairi Allah ya faru asiri Allah ya biya mu bukata ba wa Allah lokacin da ya kusa wannan lokaci ana karɓar addu'a kowa ya karɓi ma jikinsa duk abinda an yi ke taɓa bawa Allah kana so ka kada ka lissafa kada ka kina ya ko ko ya mace ne da muke da malam wai lokacin da malam ya tafi a kowane bawan Allah a nan wanda ya zo ba mu rance nan masallaci ya ba mu 20,000 dollar da rance. Mu ce Allahu Akbar, Allah ya dan Allah kowa ya rubuta don Allah bayar haka da wannan kudaden za mu yi lokaci mun mallaki da a zauna Assalamu alaikum. Wa alaikum Jama'a yau shi ne ba abin da za mu ci shi. Malamin A ba Allah da ba. Cikin abin da malamin zo fada, ko wani karamin da dauka. Shi ne ya ce mana kamar shi Usman. Ya mana zancen karatu. karatu abin da ya shafi eh, garin malam saboda ilimin kuma ya zance a cikin kuma ya mana kawai ina so ka kafin shekara mai zuwa ya ji ga karatu da maza muke yi to Allah ya sa za mu zama shaida mun sake mun sake daya a so ma azumi kamar eh, yayin mu alhaji Saubeka shi ya biyo mu nan ya ce mana kuma ina neman a bashi izini kwana biyu ran alhamis da ran asabar a kawo manya a samu malamin ko kasa nan maza su zo a soma tun a rufin idariya a soma fatiya a soma karatu tun kasa a zuwa sama to sai Allah sa malamin ko ya dana ta wannan magana to Allah sa abu ya fi wannan abu shi abu da message da abin ba mu zo nan mu sai abu muna da community muna da waje muna iya gare da kuma an san gaban gida ana sai ana sai ba square square mile square square footage yau muka zo nan ran lahadi ran asabar ran lahadi muka zama wajen abin da zamu muka tafi muna bane gidan nan zuwa sati ba abin da ake ciki wato kudin banza muke biya kenan to amma muka zo ma muna karatu cikin wannan jiha kafi muna cin amfanin abin da muke biya kenan to Allah sa mu iya amin shi ba ba abin da malum ba ko ba abin da za ka fara sai da fara duniya to assalamu alaikum wa da su ga mu da nawa ka samu you have to tell us how much you got ah, jama'a Allah an saurara ah, mun ma Allah godiya kwarai kwarai da gaske wannan abin da jama'a sai kai alƙawari Allah ya taimake su da cikawa Allah ubangiji ka taimake su ba da bata lokaci ba Allah ka yaskare su a wannan zai da godiya na wannan taro shi ne a babban acting chairman na halittar jama'a shi ne sai da mutum da mutum alhaji Muhammad Bashir shi ne zai mana godiya na musamman

You know, we kind of that's the relationship you have. If you have all the as government. तमाम मुझे अल्लाह अकबर मुझे अल्लाह अकबर Nan a guje cikin takardar nan kudin da muka tara yau yanzu ka muna da muka da na da wurin sanin cikin wurin da Allah ba kuwa gani da shi ba da Allah Allah Allah dace amin kuma godiya ji an sakira ta karantar da mu Allah nuna mana sabon shekara Allah sa kuma malam ya sake zuwa ya amfana da mu Allah sa mu kare cin albarkacin malam dan wa duka godiya aka ansa kira kuma dimin yawa aka taimaka ma wannan masallaci da wannan jama'a da muka tuwa Allah insha Allah Allah nuna mana sabon shekara shekaru da yawa mai zuwa Allah sa mu dace Allah sa mu dace Allah sa mu dace akabe an bawa assalamu alaikum wa alaikum assalam a tunawa da da za a rufe wannan tafsiri wanda babban ɗalibin wato malam salim shi ne sai a sanarwa kuma sha Allah jama'a ranar alhamis idan Allah ya kai rana ne da babban mu a على سالي والله وعلى سالي طيب